dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Ka tsakanin dan adam mu gani. Tsakanin dan adam Bari mu duba tsakanin dan adam mu gani. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai make dole daga nan sashen Hausa na RFI. tsakanin dan adam in gano. Tsakanin To shirin namu na wannan mako dai zai yi dubi ne kan halin da ƙanana da kuma matsakaitan masana'antu ke ciki a Najeriya. Kasar da ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin ta ita ce samarwa matasa hanyoyin dogara da kansu don magance zaman kashe wando da kuma uwa uba ƙarfa amfani da kayayyakin da ake sarrafawa cikin gida don bunƙasa masana'antu ta yadda za su samar da ayyukan yi ga matasan ƙasar. sai a biyo mu da mijin cikakken shirin tare da ni abdulkarim ibrahim shikal To madalla, bincike dai ya gano cewa ƙanana da matsakaitan masana'antu su ne ƙashin bayan ci gaban ƙasashen duniya. Lura da cewa ta nan ne ake sarrafa kayayyakin amfanin yau da kullum. Baya ga samar da ayyukan yi don kaucewa dogara da gwamnatoci. Najeriya dai na daga cikin ƙasashen da ke da ɗimbin ƙananan masana'antu. Amma sai dai kuma kash halin da ake ciki na taɓarɓarewar lamura na ƙara mai da hannu agogo baya. Matsaloli irin na wutar lantarki, nauyin haraji, tsadar kuɗin fito, da dai sauransu na taka muhimmiyar rawa wajen dakushe masana'antun kan hakan ne shirin na yau ya kai mu jihar kano jihar da ke ɗimbin ƙanana da matsakaitan masana'antu don duba halin da suke ciki abubakar isa dago ya ziyarci matattarar waɗannan masana'antu da ke unguwar sharaɗa inda yake cibis da shugaban ƙungiyar masu ƙanana da matsakaitan masana'antu na jihar alhaji jamilu maraya inda ya soma da tambayarsa halin da suke ciki a yanzu. To halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ƙananan masana'antu duk gwamnatin da ta zo kusan yawanci mu ne koma baya gwamnati ba ta yi da masu ƙananan masana'antu. Kamar me kake nufi? Dalili matsawar gwamnati ta kula da masu ƙananan masana'antu to an daina samun 'yan banga siyasa da masu sare-sare da kwacen waya da ta'addanci wallahi ba za a samu ba. saboda ma'aikatan da muke ɗauka sai an rasa matashi mai zaman banza a jihar kano wannan shine dalili so da amma wannan gwamnati ta duba ta ga cewar a ah, to idan aka tsaya aka kula da lamarinmu to mai yiwuwa ne watakila ba za su cimma burinsu ba 'yan siyasa marasa kishi wannan shine dalili to ana ka tunanin me ya jefa ku cikin wannan hali rashin taimakawar gwamnati dalili na a nan shine duk abin da za a yi kananan masana'antu a jihar kano su ci gaba a ƙarƙashin shugabanci na mun rubuta wa general buhari mun rubuta wa dr abdullahi umar ganduje mu 'yan ƙasa ne gwamnati a kullum tana kira baƙi su zo su kafa kamfanin nika domin su ɗibi matasan mu aikin yi to duk bakon da izo a kowace ƙasa ce ta duniya a ƙa'ida shine zai su yi fili lan ɗin gwamnati ce za ta bashi to mu kuma bai kamata a ce duk wanda zai harkar ƙananan masana'antu guraren da zai sana'an nan sai dai ya haya ba yanzu nan inda muke gwamnati ce ta baku a gwamnati ce ta baiwa mutanenta su masu karfin halin yin aikin haya suke sai ka a yanka ma dan guri ka ji dubu ɗari uku in shekara ta yi ba za ka taɓa samun dubu ɗari da hamsin bari ba in ka biya kuɗin hayan nan. To gashi muna tsakiyar wannan guri inda isa ita ce cibiyar. Amma gashi nan kunne na har yanzu shiru bana jin wani illa ɗaiɗaikun ƙararrakin inji. da ya yanayin gurin yake ai da idan ka shigo wajen nan wato turmutsi da motoci tireloli masu lodi abin sai dai a ce alhamdulillahi matasa kuwa da masu sayar da abinci gani za duk mai sayar da abincin da ta shigo nan da na yake karewa. To wani abu da ke ciwa harkokin ƙananan masana'antu tuwo a ƙwarya shine batun haraji da gwamnatoci ke tsawwalawa baya ga karancin tallafi daga mahukuntan abin da ya sa ɓangaren ke tangal-tangal. Alhaji Baita Suleiman shine shugaban shiyar rukunin ƙananan masana'antun da ke sharaɗa a birnin Kano. Ya ce ko kaɗan gwamnati ba ta jibantar lamuransu. Na farko dai ina tallafin wutar lantarki, na biyu ina jari, na uku ina material ɗin da za mu sarrafa, sannan kuma ga harajai da suka yi mana yawa. Da. Ka ga ta yadda za a ci gaba ana wannan. kenan gaba ɗaya laifin ya ta'allaka gawa. Ya ta'allaka da hukuma babu ruwanta da mu. in ka ce hukuma babu ruwanta da ku kamar ba ta muku komai ke ba abin da take mana idan kuma da akwai abin da ta taimaka mana a munan sharaɗan na jihar kano a gaya mana mu dai ba mu san shi ba to amma mukan ji gwamnatocin suna faɗin cewa suna tallafa muku hasali ma akwai ma'aikata guda ma'aikatar kasuwanci da masana'antu hmm. an ce tana jibantar al'amuran ku ta faɗi wanda ta ba a jihar kano musamman sharaɗa inda nake small scale mu gan shi in ma ta tallafa sai dai in ta tallafa a yan uwansu tun da yan siyasa suke tallafawa nasu amma ba masu sana'ar faratikal ba in kuma da akwai a zo a nuna mana mu ba in kuma wani ya ban ni a zo na bugi kirjin yau ya zo ya karbi kudinsa a hannuna ana to lura da tarin ƙorafe-ƙorafen da masu ƙananan masana'antun ke yi a jihar kano hakan ta sa muka nemi shi daga bakin kwamishinan kasuwanci da masana'antu a jihar alhaji ahmad rabiu kuma mun tambaye shi ne ko me yasa ba sa tallafawa masu matsakaitan masana'antu muna da mutane masu bukata da yawan gaske saboda haka dan an dauki biliyan biyu an raba sai ka tarar da waɗanda suka amfana ba su fice mutum ɗari uku ba to akwai banki ma na microfinance shi ma da mai girma goma Abdullahi Umar Ganduje ya tabbatar da an kara hannun jarinsa yana ba da irin wannan tallafin wannan shekarar da muke cikanta ta 2018 an ware waɗansu sabbin gurare da ake kan gyara su domin a ba wa masu ƙananan masana'antu su zo su kafa masana'antunsu akwai ma damakin da muke ƙoƙarin muke saita al'umma wanda suka fi tasiri na bankin musulunci to amma gashi kana faɗin irin waɗannan kwamishina amma su yanzu ban jima da tattaunawa da su ba sun ce ma babu wata kyakkyawar alaƙa tsakaninku ba ku neman su ku ja su a jiki a matsayinsu na tushe na yaƙi da zaman banza a bangaren matasa wanda shi ne manufofin gwamnatin naku to kullum kai magana waɗansu ya dangana da wanda kai magana da shi idan kai magana da waɗansu bangare na mutane za su iya faɗin abin da suka so ra'ayinsu ne kuma yawanci yakan zama karkatacce domin kamar yadda ka sani waɗanda suke da masana'antun idan ka je masana'antar tasu suna aikin sana'a ɗin kai ka sani idan kuma kun haɗu da su ne kawai a gefe ba a masana'antarsu ba a kan sana'arsu ba to ka san wannan ba abin da za su yi sai dai kauɗi muna magana da su ni dai a sani na ina wannan masana'anta yanzu kusan wata shida kwamishina watakila saboda gwamnati tana da faɗi ko ku a sama kuna yin kokari domin tallafa musu amma watakila abin baya kaiwa gare su ne to allahu alam abin da na sani shine da dama sukan yi amfani da wani al'amarin siyasa a hamayya siyasa su maganganu ba sa auna ta waɗansu kuma yanayin da suke ciki sukan ɗauki nauyin ko laifin su dora kan wanda bai ji ba bai gani ba to yanzu kwamishina tun da haka ta fito za ku bibiyi sha'anin nasu ne yanzu ku tabbatar da gaskiyar lamarin koko ina kira gare su ma'aikatan nan ta ciniki masana'antu ma'aikatar su ce duk wanda yake sauraro ina kiran ku ma'aikato dan ku aka yi su ku zo in kuna da wata tambaya to sai dai yayin da kwamishinan kasuwancin ke cewa komai na tafiya daidai tsakanin su da kungiyar ci gaban masu matsakaitan masana'antu shugabansu na jihar Kano Alhaji Jamilu Maraya ya ce sun fa jima suna miƙa takardunsu ga gwamna abdullahi umar ganduje amma shiru kake ji mun rubuta da ta abdullahi umar Ganduji. babu hanyar da matasa za su dogara da kansu a samu ci gaba irin abin bunƙasa harkar ƙananan masana'antu a saurari rubuce-rubucen da muka yi za a ce an baiwa mutum dubu kaza an koyar da su sana'o'i mata kaza an ba su jari ƙarshe abin duk da za a bayar a gurin nan ake siyarwa wannan ba shine layi mai ɓullewa ba layi mai billewa a saman mana da ingantaccen yanayi mutum ɗaya ɗibi mutum goma shi ma wannan zuwa shekara biyar ya yaye su an daɗa samar da wani wajen za a wayi gari babu mai zaman banza mun rubuta wa gwamna alhamdulillah gwamna ne baya kaiwa ya je to akwai dai dimbin matasa da suka shiga halin garari sakamakon tsayawar ayyuka a wannan shiya ta sharaɗa sunana nafi'u wallahi to ai al'amuran ne yanzu mu gaskiya abin yayi nisa ba kuma shugabanninmu ba sa samun wani tallafi ta wani bangare da mu ma za mu iya amfana ne aikinka ni aiki na nikan mai ne aiki na inji nake hawa ina yin aiki to sharabanka da aiki yanzu akalla na kai kwana kamar hamsin ni ko kullum sai dai in fito in samu na abinci in koma gida. To ya rayuwa take gudana? Wallahi rayuwar dai yanzu a halin da muke ciki gaskiya muna buƙatar tallafi kuma muna buƙatar addu'a gaskiya mu dai wannan harka ta wata ba mu taɓa gani shekara ma irin wannan shekara suna na lukman kai me aikin ka ne wallahi ni aiki na inji ne hawan inji kana zaune ka da aiki wallahi ni yanzu he da ni yayi sare amma ban san ma lokacin da ban aiki ba kuma ina da iyalai saboda sakamakon gwamnati ce ba ta ƙaunar matasa kai zan ce ai ba ruwanka da gwamnati tunda kana sana'ar ka ta to misali da ruwana da gwamnati mana tunda sana'ar da nake ta hannu duka kayan da ka gani gwamnatin ma wata tasiya ta ɓoye shi. To sharhi game da tattalin arziki a Najeriya na ganin cewa matukar gwamnati bata mai da hankali kan bangaren masana'antu ba. tufa fa tamkar dai ana tafka da warwara ne. A batun maido da kasar mai dogara da kanta ta fuskar masana'antu tare da tabbatuwar manufar daina amfani da kayayyakin kasashen waje. saboda kuɗi masu sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka anan ya kamata mu kawo ƙarshen shirin na wannan mako. A madadin Abubakar Isa ɗan dago Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya.